بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرى نرجو ماء شدة قوة رجب hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da ashirin ga watan bakwai shekara ta miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na sati-sati cikin wannan a wannan majalisi mai albarka a yau za mu shiga cikin tafsirin suratul qamar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر
بسم الله الرحمن الرحيم سورة القمر tana da sunaye ko ana kiranta da sunaye daban-daban akan ce da ita suratul qamar kamar yadda yake rubuce a cikin mushafi hakanan magabata sukan kirawo ta da suratu iqtarabati sa'a kamar yadda ya zo cikin hadisin abu waqidin laifi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta qaf wa iqtarabati sa'a sai ya kirawo ta da wannan suna ce yana karanta qaf da kuma iqtarabati sa'a a sallarsa a sallarsa ta idi karami ko idi babba wannan suna iqtarabat sa'a shine yazo a cikin sahih bukhari a kitabu tafsir da wannan yayi wa ita wannan sura matashiya suratu iqtarabat sa'a hakanan ana kiranta suratul qamar kamar yadda yake rubuce a mushafi kuma imamu tirmizi da wannan yayi matashiyarsa a cikin littafinsa sunan ya kirawo ta da suratul qamar hakanan wasu sukan kirawo ta da sura iqtarabat wato su ɗauki sunan daga kalmar farko wacce ta zo a cikin sura ɗin wannan sura sura ce da aka saukar da ita a makka kamar yadda ɗaukakin malamai suka haɗu a kai illa wata ruwaya da ake ruwaitowa daga muqatil ibn Sulaiman shi yana togaciyar fadar Allah am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar yana cewa ita waɗannan ayoyi daga cikinta sun sauka ne a a lokacin yakin badar to amma abinda malamai suka fi faɗa shine dukkanin ayoyin wannan sura sun sauka ne a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a makka ba a madina ba ta yiwu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karanta waɗannan ayoyi a lokacin yakin badar amma ba wannan yake nuna cewa a lokacin ne suka sauka ba wannan sura a bisa tartibin mushafi ita ce sura ta hamsin da hudu amma a tartibin saukar alkur'ani din ita ce ta talatin da bakwai ayoyinta hamsin da biyar kamar yadda malaman lissafin ayoyi suka yi ittifaki a kai babu saɓani a tsakankaninsu wannan sura kamar yadda za ku gani tun daga farkonta wato bulaliya ce mai tsananin zafi a bisa waɗanda suke faɗa da addinin Allah a bisa waɗanda suke ƙaryata Allah da manzansa suke ƙaryata gaskiya suke gwagwarmaya domin bice hasken gaskiya za mu ga hatta kalmomi da suka zo a ciki kalmomi ne waɗanda suke dira akan zuciya da ƙarfin gaske wanda yake nuna cewa surar haka ta zo da irin wannan ƙarfi ɗin don a nuna tsawatarwa da firgitarwa da razanarwa ga waɗanda suke masu faɗa da addini masu ƙaryata gaskiya masu ƙoƙarin bice ta sannan kuma a cikin a wani lokuta a tsakankanin wasu ayoyi Allah yana cusa abin da yake zama lallashi da kwantar da hankali ga muminai waɗanda suke cikin wannan gwagwarmaya ta ƙoƙarin tabbatar da gaskiya da yaƙi da barna da ƙarya wasu ayoyin suka ratso a cikinta domin su zama sun kwantar da hankali sun yi rarrashi ga muminai wannan sura tana ɗauke da manufofi daban-daban daga cikin manufofinta akwai bayanin irin yadda mushrikai arna makiya Allah suke da girman kai da ƙaryata gaskiyar da sun fahimce ta amma sai su ƙaryata ta da kuma yadda annabi Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wasallama da cewa ya kauce musu ya fita sha'aninsu ya bijire musu ya watsar da wannan girman kan nasu hakanan daga cikin manufofinta akwai gargadi da firgitarwa da cewa alkiyama ta kusa tana faɗakarwa akan wannan da jan kunne akan wannan tana kuma bayanin irin abin da mushrikai zai za su gani ranar da alkiyama za ta tsaya irin bala'i da musifa da za ta auka musu kamar yadda wannan sura har ila yau tana faɗakarwa da jan hankali da tunatarwa akan abin da ya samu al'ummomin da suka gabata na azaba a nan duniya cewa waɗannan su ma da suke faɗa da manzanni ko suke faɗa da abin da manzanni suka zo da su su ma ƙarshensu ba zai yi kyau ba kamar yadda ƙarshen al'ummomin da suka gabata bai yi kyau ba hakanan wannan sura tana jan hankali da gargadi da cewa kada su ga musulmi suna rayuwa da su a nan garin maka rayuwa ta ainihin kawar da kai rayuwa ta laluma akwai lokacin da yaƙi zai kaure tsakaninsu da muminai kuma a wannan lokaci allah maɗaukakin sarki zai karya ƙarfin waɗannan kafirai ya ba wa musulmi nasara a kansu sannan Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura yana faɗakar da da masu karatu gaba ɗaya cewa Ubangiji ya kewaye aikin da waɗannan gaba ɗaya suke yi kuma Allah zai sakanka musu akan aikinsu wanda ya yi sharri zai ga sharri wanda kuma ya yi alheri zai ga alheri ranar gobe kiyama. kuma a cikin wannan akwai tabbatar da cewa ranar alkiyama tana nan tafi babu ko shakka lokaci kawai ake jira sannan a tsakankanin dukkan waɗannan bayanan da Allah ya yi yakan cusa batun cewa shi alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ne don ya zama shiriya ya saukar da shi ne don ya zama hikima ya sauƙaƙe shi ne don ya zama wa'azi Allah yana cusa wannan bayani a ƙarƙashin kowace gaba da ya yi bayani akan razanarwa ko firgitarwa ko bayanin abin da ya samu al'ummomin da suka kangare suka karyata Allah al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da faɗarsa iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar alƙiyama ta matso kusa kuma wata ya tsage wa in yarau ayatan idan suka ga kowace irin aya yu'ridu sai su kawar da kai su bijire wa yaqulu sihrun mustamir sai su ce sihiri ne mai zarcewa wa kazzabu kuma suka ƙaryata wattaba'u ahwa'ahum kuma suka bi soye-soyen zukatansu wa kullu amrin mustaqir kuma kowane al'amari mai tabbata ne ko mai matabbata ne ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حقيقة wani labari daga cikin labaru wanda yake ɗauke da tsawatarwa ya zo musu hikmatun baliga hikima isasshiya ta zo musu fama tughnin nuzur amma gargadi ko masu gargadi ba za su yi amfani ba Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana cewa alkiyama ta kusa sannan ya ce wa shakkal kamar wata ya tsage tsagewar wata wani abu ne da ya faru a lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda ruwayoyi da dama da aka samu daga sahabbai da dama da wasu tabi'ai da dama waɗanda suke ba da labarin wannan abu da ya faru na tsagewar wata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama gabanin ya yi hijira zuwa madina gabanin hijirarsa da shekara bakwai wasu ruwayoyin sun ce abin ya faru a mina yayin da shawa suka zo suka samu manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce ya nuna musu wata aya ya nuna musu wata alama wata mu'ujiza wacce za ta tabbatar da cewa shi ɗin nan abin da yake faɗa gaskiya ne kuma alƙur'anin da yake karanta musu gaskiya daga Allah yake sai ya nuna musu wata alama kamar da yadda suka saba irin wannan ƙalubale su ce sai an nuna musu wata shaida wata alama da za ta nuna gaskiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ainihin nuna musu wata a wannan lokacin watan sai ya tsage gida biyu ya tsage gida biyu kuma suka gan shi wani ɗaya ɓangaren yana ainihin bayan dutsen jabal abi qubais ɗaya kuma yana ainihin bayan dutsen ƙwaiƙi'an duk duwar watsu ne daga cikin duwar watsun ainihin garin makka ya zamana gashi nan ya dare kamar duwar watsu biyu sun raba shi sun raba shi tsaka lokacin da suka ga wannan gashi nan aya ce ƙarara ƙuru-ƙuru idanunsu ya nuna musu sai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sihirce mu sahara na muhammadu annabi wa muhammadu ya sihirce mu saboda haka a watar wayar ma suke yi masa izgili saharana ibnu abi kabsha wato suna jingina shi ga kakansa na wajen uwa suke cewa ya sihirce su sai suke cewa in kana qad saharana fa innahu la yastati'u an yashara an-nas kullahu idan mu ya tsafe mu ya mana rufa ido to ai ba zai iya yi wa kowa rufa ido ba a doron ƙasa don haka a bari matafiya in sun zo a tambaye su sun ga wannan su ma ko ba su gani ba matafiya suka zo aka tambaye su suka ce sun gani amma duk da haka sai suka toge suka ci gaba da ƙaryatawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne to shine Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu kusantowar alkiyama da kuma tsagewar wata da nuna musu cewa wannan abu da kuka gani na tsagewar wata wani abu ne ɗan ƙanƙani a kan abin da za ku fuskanta yayin da alkiyama ta zo kuma ta matso kusa abin da za ku gani na tarwatsewar duniya da ragargajewar waɗannan abubuwa da suke bai ku mamaki na sama da ƙasa da rana da wata da teku da duwar wasu yadda Allah zai wargaza su to ya fi girma akan ayar nan da kuka gani kuka karyata kuma ku sani wannan alkiyama ɗin ta matso kusa iqtarabat sa'a alkiyama ɗin ta matso kusa ba nesa take ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ata amrullahi fala tasta'jilu al'amarin Allah ya zo don haka kada ku gaggauto shi kamar yadda a wata surar Allah madaukakin sarki ke cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wato hisabin da Allah madaukakin sarki ya shirya zai wa mutane tufa ya matso kusa amma ga sunan cikin imuwa da rabkanwa suna ta bada baya hadisai da dama sun zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna kusantowar wannan alkiyama ɗin cewa fa ta matso kusa kamar yadda sahal ibn sa'ad ya rawaito annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa bu'istu ana was sa'ata ka hataini fa ashara ila sababati wal wusta an aiko ni tsakankani na da alkiyama kamar tazarar da take tsakanin dan yatsa manuniya da dan yatsa na tsakiya wannan tazara da ta rage idan ka kiyasta ta da abin da yake ƙasa ga ya fi tsawo wanda ita zara ce kaɗan to haka ni ma nake Allah maɗaukacin sarki ya aiko ni dab da tashin alkiyama saboda haka ku daina wato kusanto da abin ko gaggauto da abin abu abdurrahman sulami yana cewa wata rana mun sauka a almada'in almada'in gari ne wanda yake cikin ainihin a iraki yake cewa mun kasance a almada'in ko kuma tsakaninmu da shiga almada'in bai farsahi ɗaya ba sai lokacin sallar juma'a ya yi sai ubay ibn ka'ab ya halarto gurin nima shi ma abu abdurrahman sulam ya ce nima na halarto wannan guri sai huzaifa ibn yaman ya yi mana huduba yana cewa ala inna allaha yaqul اقتربت الساعة وانشق القمر كسورارا Allah fa yana faɗa cewa alƙiyama ta kusa kuma wata ya tsage ya ci gaba da cewa ala wa inna sa'ata qad iqtarabat ala wa inna al-qamara qad inshaqqa ku saurara alƙiyamar fa ta matso kusa watan fa ya riga ya tsage ala wa inna ad-dunya qad azanat bi firaq duniya fa ta fara shela za ta tattare na ta na ta taba da baya ala wa innal wa innal alama ko wa innal yawma al midmar wa gadan as-sibaq ku sani a yau share fage ne ake yi amma tsira din gobe ne za a yi shi to a wannan lokacin sai shi abu abdurrahman sulami da ya ji haka sai yake cewa ubay ibn ka'ab a yastabiqun nasu gadan gobe mutane za su yi tsere ne sai ya ce ya bunai innaka la jahilun inna ma huwa sibaqu bil a'mal ya kai dan dana kai dai jahili ne abinda yake nufi tsere da ayyuka a ran nan ne kowa aikin shi zai fishi shi kowa aikin shi zai tserar da shi wani yayi aljanna da shi wani kuma yayi wuta da shi Allah Allah kiyaye mu to haka nan a wata hudubar mai a wata juma'ar mai zuwa Huzaifa ya zo ya sake yi musu huduba a cikin wannan huduba din da ya ƙara maimaita waɗannan kalmomi kamar yadda suka zo yake cewa a ƙarshen su ala wa innal ghayata was-sabiq man sabaqa ila al-janna ai ku saurara matuƙa makura da kuma wanda shine zai ci gasar zai ci tseren shine wanda zai samu shiga aljanna to wata ya tsage a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda alama ce ta cewa alkiyamar ta kusa kuma shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama aiko shi alama ce ta kusantowar alkiyama din shi yasa aka shike aka cike saƙo na manzanci da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zama babu wani annabi a bayansa. Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu ya nuna musu cewa wannan tsagewar wata aya ce wannan tsagewar wata alama ce a lokacin babu abin da suke gani alama saboda kifewar zuciyarsu saboda kifewar hankalinsu da rufewar id- da rufewar idanuwansu ba sa ganin wata alama da take nuna musu girman ubangiji sai sun ga wani abin da yake sun saba sun sa ba su saba ganinsa ba kamar irin tsagewar wata din amma in ba haka ba ai shi kansa wata din ko bai tsage ba ba gudar alama ba ce Allah ya ajiye wadda idan ka tuntuɓe ta za ta karantar da kai girman Ubangiji za ta karantar da kai cewa Allah ya isa a bauta masa shi kaɗai ya cancanci wannan wannan wata da ake gani ba gudar alama ba ce da take nuna wanda ya halicce shi akan wannan tsari ya halicce shi da irin wannan sifa yake kuma aikinsa tun lokacin da Allah ya halicce shi da kai ka wanda yake yi a cikin sararin samaniya ashe wannan ba gudar aya bace da take nuna cewa Allah maɗaukakin sarki shine ɗaya tilo gagara dau wanda kuma zai iya tasar ku bayan mutuwar ku zai iya mayar da ku bayan ya bayan kun rididdige kun zama ƙasusuwa kun zama turbaya Allah zai iya mayar da ku wanda ya wannan aikin ba zai iya wannan aikin ba to amma saboda kifewar basira shi wannan watan da suke gani bai zama musu aya ba a yadda yake to haka nan har bayan ma ya tsage din sai suka kawar da kai suka ce sihrun mustamir ai wannan Allah ce wa in yarau ayatan idan suka ga kowace irin aya ba ma wannan tsagewar watan ba ko ma wace irin aya ce Allah zai nuna musu shi yasa ya kawo shi abin nan ya kawo a kalmar aya na kira kuma a siyaƙin shart don a nuna umum wato kowace irin aya ma Allah ya nuna musu wace take dalili ne hujja ce da take tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya turo shi da su yi yu'ridu sai su kawar da kai su bijile ba za su miƙa wuya ba sai su ba da baya waya ƙulu sihirin mustamir su ce ma ai sihiri ne wanda yake mustamir mai zarcewa wanda yake dawwamamme wato kamar suna so su ce kada ku ruɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar suna faɗakarwa ne su ce kada ku ruɗu da shi a yanzu ganin ya yi muku wannan zai zo muku da wani ma abu da zai ba ku mamaki haka zai yi ta yi muku sihiri in kun ga wannan gobe ma zai muku wani wato suna yin kokari ga su ma su shawo kansa ma tun kafin bai yi abin ba su ba da rigakafi ga mabiyansu kas su yadda da shi kuma kas su ɗauka iya abin da zai musu kenan nan gaba ma za ku ga wani abin da zai ba ku mamaki ku ɗauka sihiri ne mai zarcewa wato zai yi ta yinsa kalmar mustamir ko dai ka ce mai zarcewa bi ma'ana da'im ko kuma mustamir bi ma'ana ƙawi shadid daga kalmar mirra aka ƙara sin da ta aka fitar da wannan suna aka fitar da wannan fa'ili wato za su ce sihirin mustamir sihiri ne mai ƙarfin gaske wato suna so su ce annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarfin sihirinsa ne ya sa har ya addabe su da irin waɗannan ayoyi to Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa wa kadzabu sai suka ƙaryata wattaba'u ahwa'ahum suka bi soye-soyen zuciyarsu sun ƙaryata kafin wannan ayar ta faru sun ƙaryata bayan ta faru kuma za su ci gaba da ƙaryata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama illa man rahima rabbuka minhum sai wanda Allah ya ji kai daga cikin su shine zai fita daga wannan sahu amma za su ci gaba da ƙaryatawa wa kazzabu sun ƙaryata wannan jumlar wa kazzabu ta iya zama ta'alili ce wato faɗar dalili ne wanda yake shine yasa har suke cewa sihirun mustamir din saboda sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallama suke cewa abin da ya zo da shi sihiri ne mai zarcewa wattaba'u ahwa'ahum wannan zai zama illatul illa wato kamar ka ce me yasa din suka karyata kuma sai ka ce dalilin da yasa suka karyata saboda sun bi soye-soyen zukatansu wattaba'u ahwa'ahum sun bi soye-soyen zukatansu Allah bai ce sun bi soye-soyen zuciya ba bai ce wattaba'ul hawa ba sai ya ce ahwa'ahum ko dan dai saboda ya kawo su jam'i ya ce wattaba'u sun bi soye-soyen yana magana da jumilla ne na jama'a ba mutum ɗaya ba shi yasa sai ya kawo soye-soyen zukata domin ya nuna cewa kowa daga cikinsu yana da abin da yake shine son zuciyarsa yana da wata maslaha wacce ta hana shi ya karbi gaskiya ta hana shi ya bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko kuma ya zama ahwa'ahum an yi jam'in ta anan dan a nuna cewa kowanne daga cikinsu yana da soye-soyen zukata da yawa wato yana son duniya yana son shugabanci yana son dukiya yana son karya gaskiya yana son fada da ita yana son yaɗa ɓanna soye-soyen zukata da suka mamaye shi su suka sa shi yake karyata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ne kuma suka sa shi yake ɗaukan dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama zai zo da shi wanda yake gudar shaida mai nuna gaskiyarsa zai ce wannan sihiri ne mai zarcewa sannan cikin jam'in wannan kalma ta soye-soyen zukata yana nuna cewa dukkan waɗanda suka haɗu a kan ƙarya ba yadda za a yi zuciyarsu ta zama ƙalbu rajulin wahid ba za ta zama zuciya irin ta mutum ɗaya ba in dai a kan ƙarya suka haɗu da ƙaryata gaskiya to za ka samu kowa akwai abin da yake so kowa da manufarsa kowa da irin a borin da yake wa tsafi saboda haka Allah maɗaukakin sarki da ya tashi faɗar haɗin kan munafukai sai ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wato kana tsammanin su kansu a haɗe amma zukatansu daban-daban to dukkan waɗanda ƙarya ce za ta haɗa su za su haɗu a kan kadarkon ƙarya to babu yadda za a yi zuciyarsu ta zama abu ɗaya sai ka samu rarrabuwa a cikinsu tana da tsanani sai ka samu babu wani abin da yake ɗaure su ya mai da su abu guda ɗaya wannan zai jawo kansa wannan layi ya ce kowa ya biyo wannan layi wannan layi shine layin tsira shine zai samo maka abin nan daman wato lamuni daga ubangiji idan baka bi wannan ba za ka taɓe za ka halaka za ka shiga halin ni'asu wancan ma ya ja ma kansa wani layin shi ma ya ce nashi ya fura wancan a zo abu nashi in ba nashi aka bi ba to ana cikin haɗari ana kan tsini ana kan kadarku na halaka to haka kowa sai ya ja nashi layin ya ce nashi layin shi ya fi layin Allah maɗaukakin sarki shi ne ƙwaya ɗaya tilo wanda yake miƙe totar wanda baya da kwana shine layin da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama ya bar sahabbansa a kansa shine layin da yake alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama su suke haskaka shi su ne fitilar da suke yin jagoranci ga waɗanda duk suke kan wannan layi sauka daga kan wannan layi fadawa ne cikin dufai dufai na kafirci na zalunci na bid'a na ainihin ma'asi Allah ya ce wa kullu amrin mustaqir kowane al'amari yana da matabbata ko mai tabbata ne kowane al'amari yana da inda zai tuke akwai inda zai ƙare akwai inda zai je ƙarshe ya zama nan ne matabbatarsa wato idan ƙarya ce to za ta yi halinta in ma gaskiya ce za ta yi halinta ko meye ka gani ba zai taba zama a yanayin wannan ba zai zo ƙarshensa kuma za a gane mai gaskiya za a gane gaskiyarsa maƙaryaci kuma ƙaryarsa za ta ƙara bayyana Allah maɗaukakin sarki yana gaya musu cewa komai yana da matabbata a bisa wannan ma'ana da malaman tafsiri suka faɗa wasu kuma sun ce matabbata kowanne abu yana tafiya kan wani tsari tabbatacce abinda suke gani na rana da wata suna tafiya bisa wani tsari guda ɗaya da Allah ya aje su tun lokacin da ya halicce su hakanan duwar watsu hakanan ruwan sama hakanan tsirrai da suke fita dukkan halittu da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya yi su a bisa wani hali guda ɗaya a bisa wata matabbata guda ɗaya kai hatta halittar kansu su karan kansu da za su duba za su ga Allah maɗaukakin sarki ya yi ta bisa wani tsari guda ɗaya wanda akan wannan tsarin take yin biyayya halittarsu su kansu za su ga Allah da ya halicce su ya ba su ido ya sanya aikin wannan ido shine ya ga abin da yake gabansa baya canza wannan aiki haka nan bakinsu da suke magana da shi Allah ya ba shi don ya bayar da wannan aiki haka nan kunnuwansu Allah ya halicce shi don ya zan yana ɗauko saƙo na sauti zuwa ga ƙwaƙwalwa baya canza wannan aiki haka nan ƙafafuwansu Allah ya yi musu da ƙafafuwa don su yi tafiya ya yi musu hannaye don su ɗauka ko su shafa ko su taɓa babu yadda za a yi wani daga cikin waɗannan gabbai ya ara aikin wani ya yafa hannu ba zai zama shine abin tafiya ba kafa ta zama abin ɗauka ko ajewa ido ba zai zama shine mai sauraro ba kunne ya zama shine mai gani ba za su canza tsarin da Allah ya musu ba saboda haka duk suna tafiya kan wani tsari guda ɗaya sai zukatan waɗannan kangararru su ne suke tafiya a kan wani tsari wanda yake a hargitse zukatansu wanda suke cike da soye-soyen zuciya ba abu ɗaya ba wannan yana son wancan yana son wannan gobe yana son wannan jibe yana son kaza haka zukatansu suke sun ki tsayawa a kan gaskiya guda ɗaya ashe idan ma duk ɗan adam da yake doron ƙasa zai kangare wa Allah to masu yi wa Allah biyayya cikin halittunsa su suka fi yawa inda a ce Allah yana cin moriyar ibada da biyayya da ake masa to da rashin samun ibadar dan adam ko biyayyar dan adam ba za ta cutar da shi ba wannan da a ce ma yana amfanuwa da ibadarka ibadar da za ka yi wa Allah kanka kake yi wa babu abin da zai amfanar da ubangiji a cikin ibadarka kana yi ne don ka samu rahamarsa ka kuma kubuta daga azabarsa Allah madaukakin sarki yace wala qad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar haƙiƙa wani abu na labari daga cikin labaru wanda yake ɗauke da abin da yake tsawatarwa ya zo musu Allah ya kawo musu labarurruka da ƙistoshi na al'ummomin da suka ƙaryata manzanni da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu na azaba na bala'i da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin wannan alkur'ani ana karanta musu shi safe da rana da daddare amma duk da haka wannan bai zama abin da zai ja su ba bai zama abin da zai zama musu mai wa'azi ba bai zama abin da zai hana su shirka ba bai zama abin da zai hana su dogewa akan ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce hikmatun baliga haka nan hikima isasshiya ta zo musu wacce take ta isa matuƙa wajen ta shiryar da ɗan adam ta isa matuƙa wajen ta kawar da shi daga batan da yake kai ta zo musu ita ce alƙur'ani da ake karantawa alƙur'ani ya zo musu to amma duk wannan bai amfane su ba duk waɗannan labarurrukan da Allah ya ba su na gargaɗi bai zama mai amfani gare su ba kamar yadda Allah ya ce fama shi yasa Allah ya ce fama tughnin nuzur gargadin da Allah yake musu bai yi amfani ba bai amfane su ba domin sun doge akan abin da suke kai na ƙarya da barna wannan ka iya karanta ka iya ɗaukan ma'anan nafiya ce ka iya ɗaukan ta kuma mausula ce fama tugunin nuzur wato da abinda a fama tugunin nuzur da abinda masu gargadi suke amfanarwa da shi wanda yake na shiriya na gaskiya ya zo musu Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi yake da hujja hujja wacce take da ƙarfi wacce idan mutum ya tsaya ya yi tsayayi tunani za ta yi masa jagoranci zuwa ga gane gaskiya ya kuma bar kangare wa Allah Allah ya ce qul falillahi alhujjatul baliga falau sha'a la hadakum ajma'in a wata ayar Allah yake cewa fa ma tughni al-ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun wato ayoyi da Allah madaukakin sarki yake nunawa haka nan masu gargadi ko gargadin da Allah madaukakin sarki yake nunawa ba zai yi amfani ba ga mutanen da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta a cikin allon kudura cewa ba za su yi imani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce fata walla anhu فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عصر
Allah maɗaukakin sarki ya ce fatawalla anhum fatawalla anhum ka ba su baya ka bijire musu yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ranar da mai kira mai shela zai yi kira zuwa ga wani abu nukur mai munin gaske khusha an absaruhum gannansu suna kaskantattu ya na minal ajdath suna fita daga cikin kaburbura ka annahum jaradun muntashir kai ka ce su wata fara ce da tawar watsu muhti'ina ila da'i suna gaggawa zuwa ga wannan mai shelar yaqulul kafiruna kafirai suna cewa hadha yawmun asir lalle wannan rana ce mai tsananin gaske Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabinsa fatawalla anhu ka fita sha'aninsu tunda har ka ga yadda suke duk irin ayoyin da za ka zo musu da su da shaidar da za ka zo musu da ita wacce take nuna kai manzo ne daga Allah abinda Allah ya baka na wahayi gaskiya ne duk abinda za ka zo musu da shi ba zai amfane su ba ba zai sa su miƙa wuya ba don haka ka fita sha'aninsu su yauma yad'u da'i ila shay'in nukur ranar da mai kira ranar da mai kira mai shela zai yi shela zai yi kira zuwa ga wani abu wanda yake mummuna Allah maɗaukakin sarki ya fara suranta musu lokacin hisabi ba suna ƙaryata ka ba to ka rabu da su akwai ranar da za su zama a ƙasƙantacci a wulaƙantacci wace rana ce shi ne Allah yake fara ba su wannan sura wannan hoto yana matso musu da wannan alkiyamar da yake cewa ta kusa to ga hotonta nan yana gaya musu yadda take ga kuma yadda za su kasance a ciki Allah maɗaukakin sarki ya kawo wasu abubuwa a cikin waɗannan ayoyi masu razanarwa da firgitarwa da tunzirarwa Allah maɗaukakin sarki na farko ya ce yau mai yad'u da'i ranar da mai kira zai yi kira Allah maɗaukakin sarki yana gaya musu akwai ranar da za a tattaro ku a gargaɗo ku a harhaɗo ku a dire ku gaba ga Ubangiji domin hisabi adda'i a nan wasu sun ce mala'ika jibrilu ake nufi wasu sun ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma wasu sun ce ubangiji ake nufi ranar da ubangiji zai yi shela ko ta hanyar mala'ikansa ko ta hanyar wani annabi cewa za gaba ɗaya duk a tattaro a taro a zo ranar a zo gurin hisabi wannan gurin hisabi guri ne mai ban tsoro guri ne mai ban tsoro domin guri ne da ubangiji zai tsiya mutum a lokacin da ba shi da makubuta ba shi da matsera kuma babu wata togaciya da zai iya yi a wannan rana kaga wannan abu ne mai firgitarwa na farko sannan Allah ya ce ila shay'in sai aka kawo abin a cikin nakira aka kawo shi a dunkule ba a faɗi wani abu ba ne sai aka ce zuwa ga wani abu a cikin irin wannan yanayi na ban tsoro aka ce za a tattaro ku a gargaɗo ku a koro ku zuwa ga wani abu to babu shakka ɓoye abun shi kansa mai razanar da zuciya ne wanda a ɗabi'ar alƙur'ani ko usulubi na larabci a yayin da aka kawo na kira a irin wannan siyaki to tana nuna tsoratarwa tana nuna girman abu kamar Allah cewa yayi ila shay'in azim ila shay'in mur'ib ila shay'in mukhif Allah zai tattaro ku zuwa ga wani abu mai ban tsoro zuwa ga wani babban abu zuwa wani abu mai razanarwa kaga wannan tsoratarwa ta biyu kenan sannan Allah sai ya kirawo abin nukur ya kawo shi cikin irin wannan sifa wanda hatta irin wannan hatta irin wannan sifa din a larabci alfaz ɗinta kaɗan ne ba su da yawa alfaz ɗin irin wannan sifa ɗin da take zuwa ala wazni fu'ul ba su da yawa kamar yadda ake cewa rawdatun uluf ba su da yawa a larabci Allah ya ce wannan abu wani abu ne mai muni wani abu ne wanda ya kai matuƙa ga muni ya kai matuƙa gaban tsoro kaga wannan razanarwa ce ta uku Allah ya ce kuma khusha an absaru khusha an absaruhu idanunsu suna kaskantacce suna kaskantattu to ba sa iya daga kai su dubi junansu saboda wulakancin da suke ciki saboda kaskancin da suke ciki saboda abin da suke ciki na hali na abin kunya ba za su iya kallon junansu ba saboda ana gane izzar mai izza ta hanyar kallon idansa kamar yadda ake gane wanda ya shiga kaskanci da wulakanci ta hanyar kallon idansa to ba za su iya daga kai ba wannan yana nuna irin halin da suke ciki na wulakanci da tozarta da kaskanci gaba ga ubangijinsu sannan Allah ce ya khurujuna min al ajdad suna fita daga cikin kaburburansu ka annahum jaradun muntashir kai ka ce wata fara ce wacce take watsuwa wannan tsoratarwa ta biyar kenan suna fitowa daga kaburburansu Allah sai ya sifanta yadda za su fito za su fito tamkar fari wanda ya san yadda fari suke tashi dodo dodo zai iya fahimtar yadda surar abin take wato a cunkushe da juna suna tureniya da juna a bige wannan a danna wannan a take wannan kaga wannan shi ma wani abu ne mai razanarwa mai tsoratarwa abu na biyar abu na shida Allah ce muhti'ina ila da'i sannan za su fita a guje a su kwane gudu irin na mai wanda yake cikin tsoro domin laraba suna ce ahba'a ko haba'a lokacin da mutum yake gudu baya iya waiwaye ma baya iya daga kansa kansa a ƙasa saboda razana da tsoro to shine suke amfani da kalmar ahba'a fulanun idan ya yi gudu yana mutsaɗi'un ra'sahu maddan unuqahu ya miƙa wuyansa haka kansa ƙasa yana yana yana tiƙar gudu to wannan yana nuna hali na ban tsoro da za su samu kansu a ciki abu na bakwai shine ya kafiruna hada shay'un asir hada yawmun asir kafirai za su ce lalle wannan wani yini ne mai wahalar gaske kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce fazalika yawmun asir alal kafiri na gairu yasir wannan rana ce mai tsanani ba za ta taɓa zama mai sauƙi ba a kan kafirai butulu waɗanda suke kangararru Allah maɗaukakin sarki ya razanar da su waɗannan abubuwa tare da gaya musu cewa lokacin wannan ɗin kuma ya kusa su daina gaggauto shi
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ودعا ربه أني مغلوب فانتصر وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب Allah maɗaukakin sarki ya fara gaya musu labarukan waɗanda suka kangare gabaninsu da kuma irin yadda ramin ƙaryarsu ya gudu Allah yake cewa kazzabat qablahum qaumu nuhin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata gabaninsu fa kazzabu abdana suka ƙaryata bawanmu mu wa ƙalo majnunun har ma suka ce mahaukaci ne wasdujir aka rika daka masa tsawa fada'a rabbahu sai ya roƙi ubangijinsa anni maghlubun fantasir ya ubangiji ni an rinjaye ni ka kawo agaji ka kawo tallafi fafatahna abuwa sama'i sai muka buɗe ƙofofin sama bima'in munhamir da wani ruwa mai kwarara wa fajjarnal arda uyunan muka fasa ƙasa idanuwar ruwa suka dinga bubbuga faltaqal ma'u ruwa ya haɗu ala amrin qad qudir a bisa wani al'amarin da aka riga aka kaddara wa hamalnahu shi kuma annabi nuhu muka ɗauke shi ala zati alwahin wa dusur akan jirgin ruwa jirgin ruwa ma'abocin alluna na itace wa dusur da kusoshi ta bi a'yunina wannan jirgin ruwa yana gudu bi a'yunina a gaban idanmu jaza'an liman kana kufir sakamako ga wanda aka kafirce masa wala qad taraknaha ayatan kuma haƙiƙa mun barta don ta zama aya fa hal min muddakir shin akwai wanda zai wa'azantu fa kaifa kana azabi wa nuzur to yaya azaba ta take yaya gargadi na yake wala qad yassarna alqur'ana lidhikr haqiqa mun hore mun sauƙaƙe alqur'ani lidhikri dan dan wa'azi dan tintintini fa hal min muddakir shin akwai wanda zai wa'azantu akwai wanda zai yi tintintinin da suka yi wa manzanninsu da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya kama su kamu mai muni a nan duniya Allah ya fara gaya musu labarin mutanen annabi Nuhu ci kazzabat qablahum qaumun gabaninsu mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata me suka ƙaryata fa kazzabu abdana Allah ya faɗi me suka ƙaryata yace sai suka ƙaryata bawanmu Allah ya jingina annabi Nuhu da sunan bauta zuwa gare shi don ya girmama annabi Nuhu wannan kalma ta bawanmu ba ƙaramar kalma ba ce da take nuna jinjina da girmamawa ga shi annabi Nuhu alaihi salam haka Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bayansa a duk sanda ya so ya yabe su sai ya jingina su zuwa gare shi da sifar bauta. ka duba lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ba da labarin isra'i da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam gagarumar aya da ta ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallama mu'jiza babba ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama isra'i Allah sai ya kirawo shi a wannan maukifi a wannan matsaya sai Allah ya kirawo shi da bawa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير haka nan Allah maɗaukakin sarki yayin da zai ambaci annabinsa sallallahu alaihi wasallama a mahalli na da'awa a mahalli na kira zuwa ga Allah sai ya kirawo shi da bawansa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada sai Allah ya kirawo annabi sallallahu alaihi wasallama da bawansa alhamdulillahi alladhi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira da Allah ya so ya faɗi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da baiwar da ya yi masa na saukar masa da alkur'ani sai ya kirawo shi da bawansa to haka nan a gurare da dama idan Allah maɗaukakin sarki zai girmama mutane sai ya jingina su da sifar bauta zuwa gare su wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan to wannan sifa ta al'ubudiyya ba ƙaramar sifa ba ce shi yasa ko a cikin kirari da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai an gabatar da wannan sifa kafin a gabatar da sifan manzanci a tahiya sai ka fara cewa abduhu sannan ka cewa rasulu don a nuna maka wannan sifa ta zamantowarsa bawan Allah ma'ana bawa mai saduda mai miƙa wuya ga Allah ba wanda aka tirsasa shi ba wanda zuciyar shi ta miƙa wuya ta sallama ta karaya gaba ga Ubangiji wanda yake zaɓar abin da Ubangiji yake so a kan abin da zuciyarsa take so wanda babu wani abin da yake da fifiko a cikin zuciyarsa sama da san Allah wannan shine bawa shine ya cancanci wannan mukami ashe ka zama bawan Allah ko a ce da kai bawan Allah ba ƙaramin mukami ba ne Allah ya baka shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake fifita wannan sifa ɗin yake fifita wannan sifa ɗin ta bawa lokacin da aka bashi zaɓi yana so ne a mai da shi sarki sarkin sarakuna wanda ya fi kowa mulki a haɗa masa shi da manzanci ko ku a bashi matsayi na bawa manzo ya ce bal abdin rasula a bani a matsayi na bawa manzo don haka duk yadda ka kai ga kirari ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu wata kalma da za ka faɗa da ta kai waɗannan kalmomi guda biyu abduhu wa rasuluhu duk irin yadda Allah ya baka fasaha ta ka yabi manzo sallallahu alaihi wasallama to duk abin da za ka faɗa a bayan waɗannan kalmomi suke shi yasa Allah ya zaɓan mana su ta hanyar manzansa su zama su ne kalmomin da za mu dinga maimaita su a duk sanda muka yi sallah wajen tahiyarmu don mu kwarzanta annabi sallallahu alaihi wasallama mu nuna matsayinsa da akwai kalmomin da suka fi su da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana su sama da yadda zai zaɓa mana wannan kasancewar ya taƙaita zaɓinsa akan waɗannan guda biyu shi yake nuna babu wani yabo da za ka yi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda zai kera wannan yabo da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kwanciyar zuciya kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya da wannan matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi shi yasa yake cewa sayyidina Umar da sauran sahabbai da suke gaba gare shi la tuturuni kama atrat kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa inna ma ana Abdullah fa qulu Abdullahi wa rasuluhu kada ku kwarzanta ni kada ku zuzuta ni kada ku wuce gona da iri wajen ya gona kamar yanda nasara suka yi da annabi isa alaihi salam suka zuzuta suka wuce gona da iri wajen yabansa har suka kai shi matsayin Allah har suka ba shi sifofin Allah har suka dangana masa wasu ayyuka na Allah kada ku yi wannan inna ma ana abdullah ni bawa ne na Allah sai ya zaɓi wannan sifa ɗin ya fara kiran kansa da ita ya ce to duk yaban da za ku yi min faqudu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan Allah manzansa wannan shine matukar yabo da za ka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ashe kaga waɗanda suke ƙoƙarin su nuna matsayi shine ka fice daga cikin rigar ubudiya waɗannan babu shakka babu waɗanda suka kai su kangarewa kuma ba tafarki suke bi na annabawa ba wanda zai ce ka sa ka taka wasu matakai daga wannan mataki ka koma wannan mataki har ka kai matakin da zaka zama kai ma ba bawa ba ka zama kai ma Allah ne to babu shakka waɗannan ba sa kan tafarki na annabawa gaba ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa turowa a doron ƙasa ba sa kan kan kan wannan wannan tafarki to shi yasa a nan Allah maɗaukakin sarki da yake so ya faɗi girman annabi Nuhu alaihi salam da matsayinsa a gurinsa yake cewa fakazzabu abdana sai suka ƙaryata ba wannan namu wannan shi yake nuna gatansa a gurin ubangiji wa qalu sai suka ce majnunin mahaukaci ne a cikin wannan fada akwai lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka damu da irin abin da kake gani daga waɗannan mahaukata din suna jingina ka da hauka alhalin su ke mahaukata kada ka damu annabi ko manzo na farko manzo na farko da Allah ya fara turowa a doron ƙasa shine annabi nuh haka mutanensa suka fuskance shi da wannan kalma kada wannan ya tayar maka da hankali kada ya razana ka kada ya sa ka karaya sun faɗa haka ga annabi nuhu wa qalu majnunun suka ce mahaukaci ne wazdujir aka rika yi masa tsawa maimakon shi abinda ya zo da shi ya zama tsawa gare su sai ya zama da su suke daka masa tsawa tsawar da ake yi masa ya bar abin da yake faɗa ya daina faɗar irin wannan wa'azi da yake ya daina yi wato Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana irin yadda annabi no alaihi salam ya sha wahala da mutanensa Allah ya gaya mana cikin suratu no surar da ya kirawo ta da sunansa faqala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا هرزوا قرشان أبن النبي نوح عليه السلام يكي قاموا يا أبنجي ناكرا ومتاننا دلي درانا أما كلا نكي مسو بابو أبن ديكي قارا مسو سيبا زما إلا فرارا تسند نكرا وسو لتغفر لهم دنك غافر تامسو ina kiransu zuwa ga rahama zuwa ga gafara ja'alu asabi'ahum fi adhani sai su sanya hannuwansu a cikin kunnuwansu wai kada ma su ji wasakshaw thiyabahum su dauki tufafinsu su rufe kawunansu kada ma su ganni kas su ji ni kas su ganni wa asarru su doge akan abin da suke yi wastakbaru istikbara suka yi girman kai na fitar hankali ya ce ya ubangiji kuma na kirawo su na kirawo su karara na kirawo su a ɓoye na yi ganawa da su ɗaya bayan ɗaya dan dai su karɓi wannan kira amma ina wannan shi annabi nuhu alaihi salam ya yi ta yi tsawon shekara dubu ba hamsin aiki kenan dare da rana wannan ba dole ta sa annabi nuhu ya kusata ba يا فساة رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ai dole ne ya fusata ya ce ya ubangiji kada ka bar wani mai iya zaman gida daga cikin kafirai a doron ƙasa kar ka bar shi in ka bar shi babu wanda za su haifa face fajiri kafiri tunda tajriba ta nuna masa uba zai kamo ɗansa ya zo da shi gaba ga annabi Nuhu alaihi salam ya ce kada ka kuskura ka saurari wannan mai wa'azi ni ma san da ina ƙarami kamar ka haka babana ya zo ya gaya min haka suke yi wa juna wasici kada a saurare shi uba ya yi wa ɗa ɗa ya yi wa ɗansa haka shi yasa annabi nuhu ya ce wala yalidu illa fajiran kaffara a iya fahimtarsa kuma duk wanda za su haifa fajiri za su haife shi kafir ba zai zo ya yi imani ba to shine Allah ya ce fada'a rabbahu sai ya addu'a ya ce anni maghlubun ya ubangiji ni an rinjaye ni an fi karfi na duk shekarun nan da na ɗauka ina wa'azi an ƙi yarda da ni an kangare min an bijire min kaga wannan ma akwai wato lalama da lallashi ga mai faɗar gaskiya kada ka ɗauka ko Allah ne baya son ka dan ganin kayi wa'azi an ƙi karɓa kada ka ɗauka ko abin da kake faɗa ne ba gaskiya ba dan kayi wa'azi an ƙi karɓa haka annabin Allah annabawan Allah haka suka fuskanci irin wannan matsayi ga annabi Nuhu ya zama maglobin an rinjaye shi an fi ƙarfinsa duk mutanen gari sun haɗe masa kai to da ya tashi sai ya koma zuwa ga aljabbar zuwa ga wanda ya fi kowa ƙarfi sai ya je ya juye kayansa a gabansa ya ce ya ubangiji an nema to an zo ƙarshe kuma ya koma ga wanda ya fi kowa ƙarfi ya ce ya ubangiji an nema bulu an fi ƙarfi na fantasir ka kawo ɗauki ka kawo agaji ka yi taimako ka taimaki bawanka ka taimaki da'awarka ka taimaki tsarin da ka saukar na rayuwa ya ubangiji ka yi wannan nan da nan allah maɗaukakin sarki sai ya ansa addu'arsa sai allah ce fafatahna abuwa sama ka duba sai Allah ya kawo lamirin cikin sigar jam'i bai ce fa fatahtu ba bai ce sai na bude ba sai ya ce sai muka bude dan guri ne na nuna kasaita guri ne na nuna isa ga wanda ya fi karfin duk wani mai karfi sai muka bude kai ka ce ubangiji shi ya jibinci abin ma da hannunsa sai muka bude abuwa sama'i ƙofofin sama duniya ba a taɓa yin ruwa ba hadari ba sai a ran ƙofofin sama sama ta kece ko ina kawai ruwa yake zuba lokaci guda Allah maɗaukakin sarki ya fasa ƙasa ya ce fafatahna abuwa sama'i bima'in munhamir muka buɗe ƙofofin sama da wani ruwa wanda yake zuga wani ruwa wanda yake zuba yake kwarara za ka ce kamar da bakin ƙwarya kamar da bakin duro ai ba na jin kamar akwai wani bakin wani abu da za ka ce kamar ƙofofin sama Allah ya buɗe ka san girman su saboda haka gaba ɗaya ta ko ina ruwa ne kawai yake zuwa shi yasa Allah ya sifanta shi bima'in munhamir wani ruwa da yake kwaraya yake kwaranya yace kuma wa fajjarnal arda sannan kuma muka fasa ƙasa Allah ya amfani da kalmar fajjara kamar ka sa bom ya tashi haka muka fasa ƙasa wa fajjarnal arda uyunan muka fasa ƙasa ta zama ainihin maɓuɓɓuga ta ruwa kai ka ce ko ina da ina kawai duk inda ka sa kafarka ruwa ne yake ɓuɓɓuga kawai ba wani gurin ba ne banda wani gurin ko ina shi yasa Allah ya kawo ta ƙasa gaba ɗaya ya ce wa fajjarna al'arda uyunan ce faltaƙal ma a nan ruwa ya haɗu na sama da ƙasa ala amrin qad qudir akan wani al'amarin da Allah maɗaukakin sarki ya gama yanke hukunci a kansa waɗannan mutane rashin mutuncinsu ya kai matuƙa ya kamata a share su daga bayan ƙasa a shimfiɗa wata al'ummar ta wa hamallahu shi kuma kulawar ubangiji ta ɗauki lamarinsa Allah maɗaukakin sarki ce sai muka ɗauke shi ala zati alwahid akan wani jirgin ruwa wanda yake mai alluna na itatuwa sai Allah bai faɗi jirgin ruwan ba sai ya faɗa maka sifarsa bai ce ala safinatin zati alwahid ba sai ya ce ala zati alwahid domin a cikin wannan al'amari a ce jirgin ruwa yadda sama ta keci ƙasa ta kece ruwa yana zuba sama da ƙasa kuma yana zuba zubar da ba a taba dan adam bai taba ganin ta ba kuma a ce zaka tsira a cikin jirgin ruwa wannan ma ai wata gudar kudura ce saboda haka wannan jirgin ruwa ne na musamman Allah maɗaukakin sarki ya hore wa annabi shi yasa ba ma sai an gaya maka shi ba sai dai a baka sifarsa zati alwahid ita jirgin ruwa ne sai ya ce ma'abociyar alluna na itace wa dusur da kusoshi yadda kake sa alluna da itatuwa da katakwaye ka buga ka yi jirginka haka wannan jirgi yake amma al'amarinsa babba ne shi yasa ba sai an fito an kirawo shi da wannan sunan ba ma Allah ce ta jire bi a'yunina tana gudana a gaban idan Allah yana kula da ita yana ba da kariya ga waɗanda suke cikinta Allah ce jaza'an wancan ruwa da ya barke na dufana sakamako ne liman kana kufir ga wanda ya kasance an kafirce masa ko da shi Allah maɗaukakin sarki da aka kafirce masa ta hanyar ƙaryata abin da ya aiko manzansa da shi annabi Nuhu alaihi salam ko kuma shi annabi Nuhu ɗin kofir aka kafirce ni'imar aiko shi zama kufurin ni'ima Allah ya yi musu ni'ima ya zaɓi wani daga cikinsu don ya faɗakar da su ya jawo su inda za su samu inuwa inda za su samu gafarar Ubangiji amma sai suka sa ƙasa suka rufe wannan ni'imar suka bice ta to sai Allah ya yi musu wannan sakamako Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala tarakna ha ayatan kuma hakika mun bar ita mun bar ita wannan jirgin ruwa ko shi wannan jirgin ruwa ayatan dan su zama aya qatada ibnu da'amat as-sadusi al-basri ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya wanzar da wannan jirgi na annabi nuhu har farkon wannan al'umma suka riske shi don ya zama aya gare su wannan fassara ce daga cikin fassarar da aka yi wa aya din aka yi wa wannan aya cewa Allah ya bar a jirgin ya wanzar da shi a wata fassarar kuma Allah yana cewa laqad taraknaha ayatan kuma haƙiƙa mun barta mun bar wannan jirgi ko jinsin wannan jirgi kuna ganin yadda jirgin yake ko da ba ku ga wancan ba kun dai ga jinsin yadda jirgin ruwa yake amma yayi Allah ya tserar da annabi Nuhu a cikin irin wannan kaga wannan gudar aya ce ko Allah maɗaukakin sarki ba yana nufin ya bar wancan jirgin har zuwa yanzu ba a'a ya bar jinsin jirgin har zuwa yau ana amfani da shi dan adam yana gani lokacin da zai karanta wancan abu da ya faru a tarihi ya ga irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya hargitsa sama da ƙasa da ruwa kuma a ce jirgin ruwa shi ya kubutar da annabi Nuhu da mutanensa babu shakka wannan zai zama masa gudar aya da za ta fahimci girman kudurar Ubangiji kuma Allah babu abin da ba zai iya ba shi yasa ya ce wa ayatan lahum anna hamalna zurriyatahum fi fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu ce wata gudar aya ce gare su mun ɗauki iyayensu a cikin wani jirgin ruwa wanda yake cikakke shine jirgin ruwa na annabi nu alaihi salam sannan kuma muka halitta musu wani jirgin kwatankwacinsa wanda suke hawa don su zama musu aya hakanan Allah yake cewa inna lamma tsagal ma hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya yayin da ruwa yayi toroko ya kai matuka sai muka ɗauke ku Allah yana nufin muka ɗauki iyayenku a lokacin kuna cikin su muka ɗauke ku fil jariya a cikin wani jirgin ruwa da yake tafiya a kan ruwa lina ja'ala halakum tadhkira dan mu sanya wannan wa'azi gare ku wata iya ha'uzunun wa'iya kuma kunne mai wa'azantuwa mai fahimta ya fahimci wannan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa kaifa kana azabi wa nuzur to yaya kai mai karatu ko kai mai sauraro yaya kaga azabata ta kasance yaya gargadi na ya kasance babu shakka wanda duk zai ja da Allah to ba zai ji da daɗi ba wanda duk zai yi faɗa da gaskiya to shi ne kaskantacce shi kuma zai ga wulakanci haka azabar Allah take kuma haka gargadin ubangiji yake Allah ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikr sai Allah kuma ya sassauto da kalmomi ya zo zuwa wani mataki kuma na magana da kalmomi masu laushi kamar yadda na ce muku Allah ya saƙa wasu kalmomi da za su kwantar da zuciyar mumini bayan an yi bulala mai tsanani mai zafi sai kuma Allah ya kawo wasu kalmomi masu sanyi wala kad yassarna alqur'ana lizikr haƙiƙa mun sauƙaƙe alqur'ani dan wa'azi dan tintintini fahal min muddakir shin ko akwai mai wa'azantuwa akwai wanda zai wa'azantu Allah ya hora alkur'ani ta hanyar hora lafizansa za a karanta shi a haddace shi a fahimce shi yau da Allah ya ga dama sai ya zama littafi ne da ba za a iya karanta shi ba ba za a iya fahimtarsa ba sai a kawo abubuwan da suka fi karfin fahimtar dan adam gaba ɗaya a ciki ba zai gane komai ba tun aka yi haka an toshe masa kafar shirya ya za a yi ya zama ya shiryu idan ya zama baya fahimta sai Allah ya sauƙaƙe abin ya hore abin ya sanya shi cikin lafuzza ko da ba ka jin ko da kai ba cikakken balarabe bane in dai kana kama wasu kalmomi na larabci da zarar aka fara jawo aya alkur'ani kai ko ba ka jin larabci kwata-kwata da zarar aka fara jawo maka ayoyin alkur'ani ka ji suna fita sala-sala to babu shakka za ka san za ka san alkur'ani ake karantawa ba wata magana ta daban ba Allah ya sauƙaƙe shi yaro ɗan ƙanƙani sai ya haddace shi yaro ɗan ƙanƙani shekara shida shekara biyar shekara bakwai shekara takwas gaba ɗaya ya haddace alƙur'anin tun daga farko har ƙarshe inda Allah bai ga dama ba haka ba za ta faru ba haka nan tsoho ɗan shekara tamanin sai ya haddace ƙur'ani akwai tsohon da shekararsa tamanin kawai sai wata rana sai ya zuciya ya ce kai yanzu zan mutu ni ban haddace ba to wallahi sai na haddace wallahi yana zama a masallacin madina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka ce mai tsohon nan sai ya haddace qur'ani saboda ka abin zuciya ce amma ka rubuto takarda wacce wacce addu'a ko meye zaka karanta wallahi zuciya zaka yi kawai zuciya kawai zaka yi ka ba da lokacinka ka haƙura da wasu shagulgula da ɓata lokaci ka tsaya kai karatu to haka Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe wannan alƙur'ani don ya zama wa'azi kuma ya zama abin tintintini ga masu karanta shi kamar yadda yake cewa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne da muka saukar maka don ya zan littafi ne mai albarka domin su yi tintintini su yi tunani cikin ayoyinsa kuma waɗanda suke da hankali su tsaya su ji shi a nutse su wa'azantu Allah ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda haka nan muka sauƙaƙe maka wannan alqur'ani akan harshenka domin ka yi bishara ga waɗanda suke masu tsoron Allah kuma ka gargaɗi mutanen da suke masu yawan husuma da jayayya da gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna mana barna duk inda take ya bamu ikon kauce mata Allah ya taimaki ya ɗaukaka alƙur'anin sa da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ƙarfafi mabiyansa mabiyan wannan sunna a duk inda suke وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mu ansa tambayoyin a gurguje a takaice wannan yana neman ƙarin bayani dangane da faɗar Allah maɗaukakin sarki wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana hakika waɗanda suka yi ƙoƙari fina a cikin tafarkinmu lana diyannahum subulana babu shakka za mu shiryar da su hanyoyinmu wannan aya tana nuna wanda duk zai kama hanyar ubangiji zai kama hanyar da'a to yana daga cikin sakamakon da ubangiji zai masa ya buɗe masa ƙofofin da'a daban-daban hanyoyin biyayya ga Allah daban-daban idan mutum ne ya zan ya ɗauki salo na taimako na agaji ga waɗanda suke buƙatar agaji sadaka fi sabilillah sai Allah kuma maɗaukakin sarki ya buɗe masa wata kafa ta tsoron Allah a zuciyarsa ya zama mai ibada mai nafulfulu mai azumi wato duk sanda za ka yi ibada wannan ibadar za ta haifar da wata ibada makamanciyarta kamar yadda saban Allah yake haifar da wani saban Allah shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا منذ صلى الله عليه وسلم يكتوى ناهو ريكو دا قسكيا domin gaskiya yana yi wa mutum jagora zuwa ga ayyukan alkhairi kuma mutum ba zai gushe ba yana faɗar gaskiya yana kirdadan gaskiya har sai an rubuta shi a gurin ubangiji siddiq a matsayin siddiq hakanan na ja kunnan na gargaɗe ku gabarin yin ƙarya ƙarya tana yin jagoranci zuwa ga fajirci mummunan aiki kuma mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya to sai an rubuta shi a gurin ubangiji a matsayin makarici Allah maɗaukakin sarki na cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbih wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima Allah ce da za su yi abin da ake musu umarni da shi ake faɗa musu a wa'azi ku yi kaza ku yi kaza da za su yi Allah maɗaukakin sarki yake cewa da ya ba su sabati ya ba su kafuwa a cikin bin hanyar Allah da Allah maɗaukakin sarki ya kuma shiryar da su wani tafarki madaidaici wato sakamakon abin da za su yi na biyar Allah sai kuma Allah ya buɗe musu hanya ta alkhairi wannan shine subulana da Allah yake nufi ba kamar yadda wasu ke cewa ba ai ɗariku ake nufi wannan ba gaskiya ba ne idan ɗariku ake nufi ya kamata a ce duk sahabbai suna da su ko wannan kuma ya ce me ake nufi da a'raf wa bainahuma hijab wa alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahu a tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai wani shamaki akan wannan shamaki akan wa alal a'rafi akan wannan tozo na rafi wannan shamaki da Allah ya sa tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai wasu mutane da suke gane kowa da alamominsu in sun juya suka kalli yan aljanna suna gane abokansu daga ciki ga wani can ma wani ma gashi can na hangowa ne in suka koma suka kalli yan wuta nan ma za su gano waɗanda suka sani suka zauna da su kaga wani can daman ai wani ai da wuya ne zai kai labari ka gan shi saboda haka suna gane kowa da alamominsa to su ne wannan ‘yan tozalla a rafi ku ji ana ‘yan tozalla a rafi ‘yan zaman katanga to karshe dai Allah maɗaukakin sarki sai ya yi musu rahama saboda ayyukansu na banza da ayyukansu na kirki sun daidaita an auna ba wanda ya rinjaye wani to kaga aka kai shi wuta kaga ba ba abin nan ba in an kai shi aljanna kuma nan ma dai sai aka aje shi ya zaman katanga na wani ɗan lokaci daga baya sai a jefa shi aljanna wannan kuma yake cewa yaya hukuncin irin yaban da ake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yanzu har ma ake sa ake saka masa kiɗa da kayan kiɗa na zamani a yanzu to ai kaga a duk abin da yake ya fita daga kan shari'a ya fita daga kan tafarki ba ya da linzami a hargitse yake yanzu kaga duk abin da Allah ya ce ka yi a tsare yake maka shi kaza ga yadda ake so ga lokaci ga yadda zaka yi shi ga yadda zaka yi shi ga yadda shi tun san da Allah ya farlanta sallah haka ake yin ta ba a taba canza ta ba a koma a zahar ayi biyar ko shida saboda an sa wani tsari doka ce daga ubangiji da mu muka tsara wa kanmu sallar in ka ga dama sai kai uku wata rana sallar azhar ko la'asar sai kai uku tunda dama kai ka tsara wa kanka in ka ga dama kuma sai ka sai ka zuka ka yi ashirin ma ka yi talatin ma in ka ga dama saboda kai ka tsara wa kanka to shi duk abin da ba tsari ne na Allah ba za ka ga ba ya da linzami za ka ga ana ta wuce abin yabo na annabi sallallahu alaihi wasallama ba a hana shi ba idan za ka faɗi kalmomi masu kyau masu daɗi irin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi da shi ka faɗi irin waɗannan sifofi na shi ka faɗi irin ayyukan da ya ka faɗi haƙurinsa da tausayinsa duk babu laifi amma ka zo ka haɗa shi da fiyano ka haɗa shi da fiyano kana karin indiya babu shakka akwai cin mutunci a ciki mutumin kirki kai ko mai unguwarku ne ba zai so a ɗau waƙar indiya a karyata ana fiyano ana kiran sunan shi ba wallahi inda mutunci ba zai so ba to kaga ana mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi masa shi yasa ai da abin ya fara fitowa ai inda za ku tuna manyansu na farko sun fara damuwa inda za ku tuna sun fara damuwa kai tun ma ba a ma zo kan fiyano ba tun sanda aka maida shi kansa kaɗa-kaɗan ana cashewa wasu sun fara damuwa cewa yanzu abin kuma ya kai haka kaga abun kuma da yake ba da linzami sai ya ta ci gaba har aka zo aka dora shi akan akan akan akan faifan piano akan sa ake ake ake cashewa kana ji ba za ka sai dai ka ji sunan manzo Allah kuma yana gittawa a cikin a cikin wani tarkace haka ba dadin ji babu shakka mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi irin wannan wannan ba hanya ce ta nuna san manzon Allah sallallahu alaihi ba wanda ya ce kada a yi kalmomi masu kyau na yaban manzan Allah ai akwai waƙe da da can malamai suka yi kuma akwai su a cikin ƙasar Hausa wanda za ga yanzu wani Ali na Mangi ba yana da waka da Hausa ba akwai wanda ya taba zuwa ya tada kayar baya akan ta ya tada jijiyar wuya to abubuwan ne suka lalace dole ne sai da faɗakarwa inda babu sunna a gari ba a san me za a yi ba wallahi sunnan nan tana dan takalin zami fa wasu abubuwan da ba sunnar fa ban kusan ba fa me za a yi fa Allah ya mana tsari wani kuma yake cewa alkur'ani akwai wani ilimin da yake mahajubi ba a gane shi to shi wanda ya gano mahajubin ne ya gano shi inda har ya gano shi shi ba mutum ba ai na gane na gane inda har mahajubi ne shi ya aka yi gan shi in har ya gan shi to ba mahajubin ba ne wani ma zai gani to kuma duk abin da ake dan babboye shi babu gaskiya a ciki alkur'ani kuma duk gaskiya ne saboda haka karare yake babu abin da alkur'ani yake koyewa bayan zai yake cewa laqad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir to me kuma ka zo ka ce wai wai akwai wani a koye me aka koye ba wani abin da aka koye in baka gane abin da alkur'ani yake cewa ba miliyoyi suna nan sun gane in kuma wani abu ne wanda kai kadai ne kake gane shi to wannan ba alkur'ani kake ganewa ba wani abu can daban kake ganewa wani abu can daban kake gane to wani kuma ya ce wai za a iya karɓar magani a gurin boka saboda Allah ce fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun. to yanzu dan Allah boka ne ahlaz zikiri wai wani ne ya yi wannan fatawar zikiri fa a cikin alqur'ani ana- a cikin alqur'ani ana nufin alqur'ani ana nufin fadakarwa ana nufin wa'azi ana nufin tunatarwa ana nufin fadar gaskiya to boka ne ahlaz zikiri wani abin ba wani lokaci ba ma sai ka tambaya ba ai kai daga kaji ka san wannan malami abin da yake nufi ka san inda ya sa gaba Allah maɗaukakin sarki ya kare mu a magana ta kusa da ta ƙarshe muna mika ta'aziyar mu ga mutanen Sokoto musulmin Sokoto tun daga kan sarkin musulmi har zuwa sauran jama'a mabiya sunna da suke Sokoto da kuma sauran musulmi na Najeriya gaba ɗaya bisa abin da ya faru kwana uku da suka wuce babu shakka wanda ya san tarihin gwagwarmaya ta addini wacce annabawa suka keto ta cikinta abinda kawai zai yi mamaki faruwarta a nan ƙasar da irin wannan siga amma ba zai mamakin me yasa ta faru ba ba na jin wannan wani abu ne wanda zai buƙaci dogon jawabi wanda duk ya san gwagwarmaya ta addini wannan abu ne wanda yake tun daga ka- tun lokacin kafuwar duniya yake faruwa illa iyaka wani guri ya fi wani guri tsamari wani guri ba san shi ba daga baya ya zo musu waɗanda suke yin irin waɗannan abubuwa suna da manufofi miyagu waɗanda su suka sa su suke yin haka na farko suna buƙatar abinda ake faɗa na gaskiya na faɗakarwa na haskakawa al'umma gabanta ta san ina take ɗora ƙafarta su ga sun bice wannan hasken an daina jin wannan sautin an daina jin wannan muryar saboda su rayuwarsu ba za ta tafi ba ba za ta yiwu ba idan irin wannan muryar tana ta maimaituwa ko tana tashi ana jin ta ko'ina abu na biyu su sanya firgici da tsoro a cikin zukatan masu son gaskiya masu son tafiya akan gaskiya a firgita su a razana su a tsorata su su ja da baya su yi sanyi su daina faɗar abin da aka saba- suka saba faɗa abu na uku a samu hargitsi ko ya mutsi tunda su a cikin kasuwar da kowa ya baje kolinsa ya baje kaddararsa su hajarsu ba ta samun sayuwa babu wanda yake tayawa to saboda haka za su so a ya mutsi a hargitsi ta ma tashi idan ƙasa ta ya mutsi ta hargitsi aka fara fitintunu nan da can kaga shikenan komai zai tsaya to su a ƙarƙashin wannan rikicin buƙatar su take biya tunda babu wanda zai fita ya karantar babu wanda zai fita ya yi wa'azi babu wanda zai yi laccoci babu duk babu wannan sun dakata to buƙatar su su ta cimma burinsu ya cimma a nan mu da muke ƙoƙarin mu ga mun kwatanta wannan addini muke kokarin mu ga mun wayarwa da al'umma kai akan wannan addini faɗakar da su a cikin irin wannan harma gaga babu abin da muke bukata illa mu ƙara zama sahu guda mu zama tsintsiya ɗaya maɗauri ki ɗaya kamar yadda Allah ce inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah suna matsayin sahu guda kai ka ce wani gini ne wanda yake a haɗe a ɗan fara da juna to wannan shine alamar cin nasara mu zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya abu na biyu kada tsokala da ainihin zungura su sa mu fita daga hayyacinmu mu rasa hankalinmu mu rasa tunaninmu mu rasa abin da ya dace har kullum abokin faɗanka yana so ya ga ya razana ka ya firgita ka ka fita daga hayyacinka a lokacin ne ba za ka tsaya ka yi tunani ba in za ka yi abu dan a ganin ka tunanin zai bata maka lokaci bara ka yi shi gaba gadi to a wannan lokacin ne shi kuma zai ci nasara a kanka domin abubuwan da za ka yi da rashin tunani za ka yi da rashin hangen nesa da rashin ya kamata tafiyar sunna ko tafiyar musulunci ga kam tafiya ce da aka gina ta akan adalci babu zalunci musulunci bai yadda a zalunci 'ya'yansa ba shi ma kuma ba zai zalunci kowa ba musulunci bai yadda dan an zalunce ka ba ka zalunci wani wanda ba shi ya zalunce ka mutanen sakkwato lokacin da wannan abu ya faru sun yi ƙoƙari sun cafke wasu daga cikin waɗanda suka yi wannan aika-aika saboda haka su a gurinsu sun gano daga wace jiha ne daga wani ɓangare ne abin ya zo musu kaga su abin da suke yi suna da wata basira da tasa suke yi saɓanin abin da ya faru a nan an zo an yi wata aika-aika an yi wani laifi waɗanda suka yi ba a kama ko ɗaya ba a lokacin tunanin da za ka yi kawai shi ne ka rarraba tuhumar ka ce kana zaton ko bangare kaza ko bangare kaza ko bangare kaza kowa waɗannan yadda suke gaba da kai ba mamaki amma ba ka da yaƙini a duk lokacin da za ka tashi ka auka ma wani bangare to babu shakka za ka yi zalunci za ka iya fadawa cikin zalunci don za ka iya auka wanda ba shi ne ya maka ba kuma akwai manufa da shi wanda ya yi maka ɗin yake so daman ya cimma a ƙarƙashin wannan da zarar ka fara wannan ya cin mata ya so daman ya tunzina ka kai kuma ka je ka auka ma wasu waɗanda ba su suka yi maka laifi ba gari ya yamutse abubuwa su tsaya cak a cutar da waɗanda ba su da laifi na ko sisin kwabo kaga shi ya cimma nasara tunda kai ne kake buƙatar kasuwa ta zama akwai nutsuwa a ciki akwai kwanciyar hankali don ana ta sayar hajarka da zarar aka yi hayamutsi aka rufe kasuwa kaga kai ka cutu shi daman wannan hajar tashi ta lalace ta rufe doyi take yi mutane ba sa kusantar ta to kaga bambancin da aka samu a nan da can su suka kama mutanen da suka yi abin suka ga irin dangantakar mutanen daga ina suka fito suka ga me za su yi saboda haka kiran da nake yi wa 'yan uwa musamman ahalus sunna wannan da aka kashe ɗan ƙadiriya ne sai da ya shahara da wa'azinsa a kan shi'a da suka gare su da faɗar irin miyagun aƙidinsu ya shahara wancan rikicin da aka yi na farko yana daga cikin 'yan kan gabadai gabadai har ma an kama shi amma ya yi zaman kaso saboda haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa ya karɓi shahadarsa ya yafe masa laifuffukansa da kurakuransa. kiran da nake ga 'yan uwa musamman waɗanda suke da alaƙa da ilimi ya kamata mu zama a nitsaku da yaushe ya kamata mu aiwatar da hankalinmu da tunaninmu a dukkan wani abu da za mu shiga ciki kada mu yadda a tsifan mu ta dinga can mu babu linzami tsananin kishi ba shi yake nuna kana kan daidai ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shiga makka ya yi umara kafirai suka yi banga-banga suka ce ba zai shiga ba sai dai ya koma abin da ya koro sai dai ya koma ya dawo shekara mai zuwa su sai da umar ransu ya ɓaci ya za a dinga wulakanta mu sai da umar ya dinga zariya ya je gun sai da abubakar yanzu ba akan gaskiya muke ba shi akan gaskiya muke manzo ba gaskiya zo da shi ba gaskiya zo da yaya za mu bari ana wulakanta mu a kaifa nu'ti daniyata fi dinina ba mu yadda an wulakanta mu ma lokacin da muke ba musulmi ba sai yanzu da muka musulunta kaga magana ce za ta girgiza ka ka ji eh wallahi eh wallahi ya za mu yadda da wulakanci ya je ya samu sayyidina abubakar abubakar ya ce eh manzo gaskiya baka yadda manzo gaskiya bane ya ce na yadda baka yadda abin da Allah ya aiko shi gaskiya bane ya ce na yadda ya ce to ya ce zaka shiga makka ka yi dawafi ka yi umara ka yi sa'ayi zaka shiga din zaka shiga kai hakuri ya je ya samu manzo Allah abinda Abubakar ya gaya masa shine manzo Allah ya kuma gaya masa a lokacin yadda yake magana yana magana ne da zuciya ɗaya to amma wannan sulhu da aka yi wanda wasu daga cikin sahabbai ya so samu su rai ya za a yi irin wannan sulhu a ce kaza in mun in namu ya je wajen su ba za su dawo mana da shi ba in su nasu ya in namu daga can wajen su ya zo ya zo wajen mu dole mu maida shi ba za mu zo mu yi hajji ba sai lokaci kaza kuma ga irin shi a makaman da kawai aka yadda mu ɗauko ga kaza ga kaza ga kaza mu an zalunci sai gashi Allah ya sanya wannan sulhul hudaybiya ya zama fathan mubina wanda Allah ya kirawo shi fatahi inna fatahna laka fathan mubina haka Allah ya kirawo sulhul hudaybiya domin a wannan tazara da aka samu tsaiko babu rikici tsakanin Qurayshawa